Abaswan TV. Dunia nishadi. Ina kuke? <laughs> Ke ya aka yi? <laughs> Ke ko aljanu na gare ki ban sani ba. Walla duk duniya ban taba ganin wanda nake so ba ya kai. Wa. Kai mana. Anya kuwa kina cikin hayyacinki? So ne kawai. A hakan? Ni dai na son ka wallahi. Kin kika ƙara cewa kina so na zan rusa miki haƙwara. <laughs> Eh, Saurayi da I love you, I like you, I you. Na bi janyo da gudu ba wando. <laughs> Da turanci na hada maka. Ai ina ga yau na fasa interview ɗin ma. Wallahi duk inda za ka tafi yau na biyu ka so kwarake. Dan Allah tsaya in yi tunani. To tuna, ni za ka ta gani kana tunanin nan. Wai dan Allah babu kowa ne? <laughs> Kamo shi nan. Wa za a kamo? Kai mana. Wallahi zan rusa miki akwara. Ai duk cikin so ne. Hanya ba zan gudu ba. Zo da yi da kenan. Auka ake? Ayo. <laughs>